ka mai unguwar da babu kamar sa kani mai unguwar da ba a irin sa ba kani ma da wadala fito wadala fito fito na in ke in ke ne mutane da mu mi gidi mi gidi Mike, Mike, Mike, yaji mai ruwa. In kin na su mu ke raina muka mu. Gaskiya ne, ranka dade. Karar da nake mata. Me? Wanta ciki wancan karan. Eh. Abin jin da ne ga miya yana. Na gaya masa cewa ta ta haihu. ya haɗu da rago da jika abin da ake wa jariri na kawo fa eh. yanzu cikin ta ya ƙara zama ɗime mi kuma majin kar ƙara haihuwa irin ta wancan na gaya masa ya ce to ga rago ya ce babu ruwansa a ciki ta je ta nemi uban yaya tunda can ma ba na bai ba a ruwa ta sha ba kuma da haka ba a ruwa ta sha ba ba shaƙar iska ce bana an fara a kenan sannan kai kuma da kanka kace wancan cikin kwantacce ne sannan wannan cikin kuma kace bugun aljanu to abin da yasa na zo muka tara nan gidan shine muke son mu sani shin aljanun boye ne wanda ba ma gani ko ko aljanun sarari ne wanda yake muke gani kullum hmm. shi sa muka ne ko ko mai gizo yawa ko ma sarkin rafi yawa yau ya fito ya mana bayani ni ban gane me kuke ne muna magana cikin shege da kika yi waye miki ciki ka kara ce min na kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai inda mutunci ba wanka nake aure ba mutunci ne da ke zaka ce mun mutuncin wannan sai rusa miki kai mu ka kare mutunci ga mu ka kare mutunci ne kai fiye ki garzani kai fiye ki yaron ma da zani ya annan magana kana kana ba shi ba dole magana ki faɗa mana wanda ya miki cikin nan domin mu daina zargin mutane. Kun ga zancen bawa ya min ciki bai taso ba da mijina da aure na za ku rinka zargin. Kuke! Ina da fasa miki kai, ina da jikin kuɗa. wala duka tattara mana ayan iska a gida alkali fa alkali fa alkali fa mijin naki yana mai duguri kina Kano kin kin gazanta cewa ki yi miki alkali ya dawo sai ku nemo ai yango alkali ya dawo da kai da shi ku online da da dawo bi da da mutunci ne da ba yau yau ba lafiya ba. yau eh ka ga ku kana san shi ina yi ina yi yanzu garin addarin nan ganin mu da suka yi nan gurin kai ma kana kama kami eh karshen ta ba za su bari ta yi magana ba je ka waje ku zira ma waje ko ina ba inda za ka gane ko ina lalle ba ina kai yau ba waje ba wani mutunci yau ya ta gaya mana wanda ya gaskiya ko aljinin ne bi lalle ta mu ka duniya aljinin yau mu yaƙe eh. ba mutunci ne da mu kai ki duba Allah ki duba Allah ta ni ni fa sai in faɗa da mu sauki da muke so ke nan ki faɗa ne wannan kun zo kun ni kuna gaggaya magana har da zai eh wallahi sauke miki ta miki sauki ba za ku zo kun ga tuke ni kuna cewa wani waye mu ya miki sauki ko na farko ma da ake cewa wani wai kwantacce waye mai unguwa ne wannan eh, ba na shi amma ba ka da mutunci mai unguwa mai unguwa ashe dan iska ne kai amma dai kai dan iska amma dai kai dan mara mutunci ne kai kai baka da mutunci kai kai tsohon banzai ban ga tsohon banzai kai ba tsohon banzai ban ga tsohon banzai tsohon banzai to wurin ga maka wannan ƴaƴan shekun da ka tara gidan ka da gaske wallahi da gaske da da da da kuma gidansa can zaki je ba a da da da yau da da har gidan kana mu je ni ma sai na akan wa kamar yau kai na ku sannan za a dauko wallahi sai ka tafi kuma wa kana a gidan kana ba ba za ki rama ne

a bushe na ana kuma wata bishiya kana kai da menene ya na ka ba ni ba wando aikin gayya ba na wani daga aikin gayya miki daga aikin gayya miki yanzu ki abin da zaki gari kowa da fi me ya faru kura da zaki da damusa sun balle kura wanda Allah ya sa na cikin su me raga-raga da su yan uwan sun dawo ka je su suka cire maka wandon da aka su suka cire maka wandon guda ka to ai to ba ta window ba mu shiga ka dauka Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. sallallahu alaihi wasallama kun kashe mace dole ba kashe shi kun kashe kai ma goyen bayan abin da ya aikata muka gaya miki kai ma za ki karanta kai za ki karanta mace amana ne na ne wannan ina tani matar wana na san da ni ba ta yi ciki so biyu ba na san to matsiyacin na shi ne da ha ila ha muhammad wa mu kashe shi ne wallahi da ita na wallahi kadi yake ila ya da ake zuwa ake gudu gudawa wallahi ni ba ba zan zauna a gidan da mutanen da Allah